أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da tarihin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da muke yi a takaice yau muna tare da sahabi da ake kira habib ibn zaid ibn asim al-ansari allah ya ƙara yadda a gare shi habib ibn zaid sahabi ne wanda yake haifaffen garin madina kuma ya musulunta tun farko-farkon da'awan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu halartar bai'atul aqaba ta farko a lokacin yana ɗan ƙarami bai kai ma minzalin balaga ba kuma ya tafi tare da mahaifinsa a zaid ibn asim da kuma mahaifiyarsa ana ce da ita ummu ammara sannan kuma akwai yayansa sunansa abdullahi ibn zaid to duk lokaci ɗaya suka je suka shiga addinin musulunci lokacin bai aqaba na farko Allah ya ƙara yadda a gare shi kuma bayan nan ya lizimci zama tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya je ya koka tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama gaba daya ma'ana dukkan wani yaƙi da annabi ya je habib ibn zaid ya samu halartar wannan yaƙin to yana daga abin da yake ɗaukar hankalin masu rubuta tarihi a kansa shine abin da ya faru a tattare da shi a ƙarshe-ƙarshen rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shekara wato ta sha ɗaya kun san annabi sallallahu ya rasu bayan hijira da shekara goma ya shiga ta sha ɗaya da watanni to abin da yake ɗaukar hankali shine akwai ƙabilar banu hanif waɗanda suna zaune a eriyar da ake kira najadu a yankin ƙasar saudiya kenan to suka zo wasu tawaga daga cikinsu suka shiga addinin musulunci a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzan Allah ya karɓe su ya ba su masauki suka ɗaure raƙumansu annabi yana kula da cinsu da shansu kuma yana karantar da su alkur'ani da sunna haka suka zauna tsawon lokaci kuma daga baya suka yi sallama da annabi sallallahu suka koma yankin garuruwansu na kabilar banu hanif to bayan sun koma can kuma zuwa wani lokaci sai jagoransu da ake kira musailama ibn hanif wato musailama ibn habib shi ne kamar jagoransu waɗannan mutane to sai ya ridda ya koma harkar kafirci ya ringa da'awan ma shi kansa shi ma annabi ne kamar yadda aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to shi ma haka aka aiko shi to sai ya fara kiran mutane su dawo daga musulunci zuwa ga addininsa to haka mutane da dama ku suka ringa suna barin musulunci suna dawowa addinin musailama to da ya fara ganin cewa kaman wuyansa ya yi kauri ƙarfinsa yana ganin kaman ya kai to sai ya ɗau biro da takarda ya rubuta wasiƙa zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wasiƙar ya ce min musailama rasulillah ila muhammadin rasulillah wai ga wasiƙa daga musailama manzan Allah zuwa ga annabi Muhammad manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa a qad sharaktu ma'aka fil amri lalle ni na yi tarayya da kai cikin wannan al'amari na annabta da aka turo ka to ni ma yanzu Allah ya turo ni don mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yaɗa wannan addini sannan yake cewa inna lana nisfal ardi wa li quraishin nisfal ardi ƙaumin ya qaumun ya'taduna ya ce to kuma sannan za a riba ƙasa gida biyu mu ɓangaren banu hanif muna da ɓangare guda kai kuma ɓangaren ƙureshawa kai ma kana da ɓangare guda sai dai su ƙureshawa 'yan ta'adda ne in ji musailama da sai ya ninke wasiƙa ya nemi jagora ya nemi wato ainihin jakadunsa mutum biyu ya ce su je su kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan wasiƙa ɗin to haka suka tafi suka je suka kai wasiƙa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzan Allah ya buɗe wasiƙa ya karanta ta to sai yake cewa yanzu ku 'yan saƙo yanzu abin da wannan mutumi wanda ya aiko ku ya yarda da shi shin ku ma kun yarda da shi suka ce ai kware ko mu ma mun yarda da duk abin da ka ji ya faɗa Manzala Allah ya ce na rantse da Allah da ba dan ba a kashe ɗan saƙo ba ya ce wallahi da sai na sa an fille kawunanku to amma tunda ku yan aike ne ku yi tafiyar ku na haka manzo Allah ya sallame su shi kuma sai ya masa reply ya masa ya maiwa da musulma amsa manzo Allah ya bude wasikar da bismillahir rahmanir rahim a min muhammadin rasulillah ila musallamati ila musallamati kazzab wato wasiƙa ce daga annabi muhammad manzan Allah zuwa ga musailama al-kadhab makaryaci daga nan ne ma ake kiransa da musailamatul kazzab wato musailama mai tsananin ƙarya da yake cewa shi annabi ne sai manzo Allah ya ce assalamu ala man ittaba al-huda wato zaman lafiya yana tabbata ne ga wanda duk ya bi shari'a sai kuma manzo Allah ya yanko wani bangare na wata aya cikin suratul a'raf yace innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin wato ita ƙasa ta Allah ce yana gayadar da ita ga wanda ya ga dama cikin bayansa kyakkyawan ƙarshe kuma yana tabbata ne ga masu takawa sai manzo Allah ya ninke wasiƙa sai ya ba wa wannan sahabin da muke takaitaccen tarihinsa Habib ibn Zaid manzo Allah ya ce gashi ka je ka kai wa Musailama dan haka Habib ibn Zaid ya hawo abin hawansa ya taho har zuwa yankin Najad yankin kabilar Banu Hanif ya kai musu wannan ya kai wa Musailama Kadhab wato wannan wasiƙa ɗin da musulma ya karanta wasiƙar sai ya ce to da fadawansa su kama habib su ɗaure shi sai gobe tukuna da hantsi su dawo da shi fada nan da nan aka kama shi aka ɗaure aka je aka kulle kaga anan yana nuna maka rashin adalci irin na musulma shi ya tura mutum biyu annabi ya kyale su duk da cewa sun yi ridda sun cancanta a kashe su amma ka'ida dan aike ba a kashe shi amma shi yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo dan akensa ya kama shi ya daure kashe gari da gari ya waye da hantsi sai aka zo da habib ibn zaid allah ya kare yadda a gare shi musailama yake cewa habib yanzu kai ka yadda annabi muhammad manzan allah ne a tashhadu anna muhammadin rasulullah ka shaida annabi muhammad manzan allah ne habib ya ce na'am ya ce kwarai kuwa sai yace to a tashhadu anni rasulullah to ni musailama ni ma ka shaida ni manzan Allah ne habibi ya ce a li'udhini samamun la asma'u ma taqul ya ce kunne na akwai wani kurumta wanda ya hana ni bana jima ni mai kake faɗa ballantana in yadda sai musailama ya ce da bafadansa ya ce kama wata gaba daga cikin gabansa ka datse ta wasu malaman tarihi suka ce sai kama babban ɗan yatsansa sai datse sai ya ce to ka shaida annabi muhammad manzan Allah ne ya ce kwarai kuwa ya ce to ka shaida ni musailama manzan Allah ne habibu ya ce ni ban ma ji ballantana in yadda na haka ba zan yadda ba kai a ce kai annabi ne sai ya ƙara cewa a datse wata gabar tashi sai aka ƙara datsewa in aka datse kafar fa sai sai wata gabar ta tsalle kamar yadda ka san ka filla rake haka gabar wannan sahabi take tsalle daga jikinsa amma idan an ƙara maimaita masa shin ka yadda musailama manzan Allah ne ya ce ni ban ma ji ba ballantana in yadda haka aka dinga bi ana datse habib gaba gaba gaba gaba in an duk gaba in an sara sai an tsaya an tambaye shi ya yadda annabi muhammad manzan Allah ne ya ce ya yadda ka yadda musailama manzan Allah ne ya ce bai yadda ba a haka a haka sai da aka datse rabin jikinsa ana bi gaba gaba ya zama yanzu saura rabinsa amma duk da haka yana magana amma daga ƙarshe bayan an datse kamar rabin jikinsa yana cewa shi dai ya yadda annabi muhammad manzan allah ne da haka yana bayanin ya yadda annabi manzan allah ne a haka ransa ya fita wanda wannan ko ba shakka yana nuna mana tsanani da ƙarfin imani irin na habib ibn zaid a ce a dinga datsa mutum gaba gaba gaba gaba har a datse rabin jikinsa amma bai yadda ya kafirce da wato ainihin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wannan ko ba shakka yana nuna maka tsananin imaninsa da ƙarfin imaninsa da wato jajircewarsa da tsayuwarsa Allah ya ƙara yadda a gare shi shi yasa lokacin da labarin mutuwarsa ya je wa babarsa ummu ammara ta ce to dama wannan abin da ya yi shi ne abin da muka yi tarbiyyarsa muka yi training ɗinsa a kai da haka ta shi masa albarka ta yi masa addu'a ta alkhairi har ma lokacin da aka zo gazwatul yamama zamanin abubakar as-siddiq yakin da aka yi na yakar shi wannan musulma da mutanensa ita wannan matar da ita aka je yakin mahaifiyar habib ibn zaid har ma da bayan an kashe musulma din ta dinga tsallakowa sai da ta je har kan gawarsa ta ce ina musulma da ya daddatsa tsadana aka ce ai gashi nan ya riga ya mutu ta ce to na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ni dana ya mutu akan imani akan wato ainihin goyon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kuma yan uwa yana nuna mana lalle sahabbai ba ƙananan mutane bane a ce mutum a rika datsar gabarsa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har sai an datse rabin jikinsa amma ba tare da ya kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya mutu yana cewa shi yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi to wannan yana nuna mana lalle waɗannan bayan Allah mu rika girmama su mu dinga ƙaunarsu kuma mu sani cewa imaninsu ma daban yake da irin namu mu yanzu wane ne ma aka zage shi saboda kalma shahada wane ne a cikinmu aka taɓa tsinka masa mari saboda ya yi imani da Allah waye wanda aka yi masa azaba saboda cewa ya musulunta daga ga cewa yawancinmu mu yanzu matsalolin da muke samu kila ma bai wuce kan shinkafa da zamu ci ba bai wuce kan masarar da zamu ci ba bai wuce kan siyasa ba bai wuce kan kaza na duniya ba amma su sahabbai tsabar kawai sun rike Allah yasa aka ringa musu irin wannan tsanani din Allah subhanahu wataala ya ƙara yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu kuma ya sa mu kullum mu dinga musu addu'a ta ƙara samun gafara da ƙara samun kusanci da yardar Allah subhanahu wataala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh